saboda haka eh, a dunkule yi ba ga malam ya shigo muna masa barka da zuwa bisa wannan girmamawa da yi mana da kuma kauna jazakullahu khairal jaza wa baraka fi umrihi eh, da kuma ragowar yan uwa da suka rako shi eh, irin su a doktor Malam ibrahim bisina da kuma doktor mansur da kuma dan uwa malam sha'ayau akan Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya daman kamar yadda na ambata muku filin na malam ne ina nema mana alfarma a wurinsa mu da ku gaba daya duk dai abubuwa sun yawa kuma ga yanayin lokaci din kamar yadda kuka sha yin magana batu game da wasu yoyi ga kullabin ɗin ɗaliban ilimi almajirai ire-ire na yadda ya kamata mutum ya zanto da hanyoyin da zai biya sami ilimi da yadda ya kamata ya zanto yana rayuwa da ilimi din to ina ganin insha Allah muna neman alfarma ta malam da ya taimaka ya fadakar da mu ya mana nasiha game da abin da ya shafi ilimi da yadda ya kamata mu zanto ta fuskar ilimi domin a rayuwa ta ni dai na jima ban ga mutum irin malam wanda gashi yayi karatu kuma yana son karatu kuma har yanzu to kaga wannan ni'ima ce mai girma kuma ko ba komai wannan yana nuni zuwa ga tawadu'u na shi mutum kuma dama wannan shine asali cikin harkar ilimi yayin da yake faɗaɗa kake zurfafa cikinsa, sa to kuma a lokacin kake ƙara son sa kuma kake ƙara wato alishin da zumtar sa saboda haka muna fatan alkhairi ga malam akan jazakallahu khairal jazaa kuma wannan alfarma da nake nema ta ya fa'idantar da mu da abin da Allah ya bashi na ilimi musamman kan hanyoyin da ya kamata mu ɗalibai mu zanto wajen tahsil طرق التحسين بالعلم بارك الله فيكم يا شيخنا وجزاكم الله khairan الجزاء wa baraka fi umuri bayan haka yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah ta'ala wanda ya ba mu dama muka samu halartar wannan majalisi a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a daidai lokacin da ake karanta magana da ta fi kowace magana albarka a maganar Allah babu shakka wato ba karamin gata mu ɗan najeriya ta arewa muka samu ba alal hakika ba za ka san irin gatan da muke da shi ba sai ka ji labarin wasu ƙasashen makotanmu ka ji labarin irin irin su Nijar nan da Benin da Ghana da sauransu ba shakka akwai malamai a cikin garin ruwan ana cika kuma amma hakika ba inda ake da dandazon ɗaliban ilimi ga sunan a ko'ina ka duba kuma waɗanda suke tsaye da kafafuwansu ba dare ba rana wajen karantar da al'umma irin ƙasarmu najeriya kuma najeriya ta arewa to kuma na tabbata abinda zai kara musu wannan karfin gwiwa su tsaya su ga cewa sun sauke nauyin da yake kansu samun matasa garata masu cike da kudayin ilimi masu son su ji ƙala Allahu ƙala rasulu masu son su ji ana jan aya ana bayani ana jan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana warware maka ana tantance maka mai inganci da wanda ba inganci ba kamuwar irin waɗannan matasa kamar yadda nake gani a nan ya ƙara ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen su waɗanda Allah ta'ala ya sa su akan gwajaban neman ilimi su ba da himma kwarai da gaske wajen karantarwa wannan wani abu wata ni'ima ce da za mu wa Allah ta'ala godiya a kanta sannan abubuwan da muke ji a wasu ƙasashen musulmi din na takurawa da matsin lamba akan masu addini da hana mutane sakat akan sha'anin addini mu Allah ta'ala bai jarabe mu da wannan bahari kuma muna fatan Allah ta'ala kai ya jefa mu cikin irin wannan jarraba kana da dama a kowane lokaci ka zo ka zauna a majalisin ilimi ka saurari karatu a yayin da wasu kasashe ka da wannan damar yayin da aka yi kafiyar zakewa zuwa wurin karatu to yanzu nan a ƙagi wata tuhuma a yaba maka ita da ƙarfi da yaji za a yaba maka ƙarya a yaba maka tuhuma kada ji kana gani to mu Allah ta'ala ya sanya ƙasashen mu babu wannan to wannan shi kansa shi ma ya taimaka wajen haɓakar wuraren karatu da kuma wajen karantarwa wannan ya sa har kullum kana dubawa za ka rika ganin cewa bid'a tana ta daidaiwa tana ta komawa baya tana ta kushewa tana shewa, tana duk dukunkunewa ba komai ya sa ba hasken ilimi idan aka ce akwai hasken ilimi to babu kuma wani sauran duhu da zai saura duk ma wanda yake kokarin ya koye kansa to za a haska shi kuma za a gani shi sa yasa duk wanda yake dauke da bid'a za ka ga fafutuka yake yadda da bid'a za ta kai labari amma muna da zaratan matasa waɗanda suka taso suke karatu kuma suke ta kokarin karantarwa irin su malam kasu kullum cikin karantarwa ake kuma karantarwa a ilimance ba kawai a caza maka kai ba ka yi ta kabar barin ba gaira ba da ba ma'anar kabbara in ba ilimi a cikin kwakwalwarka ka cika kwakwalwarka da ilimi ba laifi ba ne idan ka yi kabbara ta akwai ba sun yi kabbara da suka yi magana mai daɗi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma tsaya ka yi karatu tsaya ka ilimantu tsaya ka koshi da karatu hanyoyin samun karatun nan ga nan yanzu ana gama karatun nan za a saukar da shi a za a saukar da shi a intanet za a ganshi a facebook za a ganshi a whatsapp duk yanzu nan zai fantsama kana kuma kwanci a gida a daidai jikin fulan ka sai ka kunna ka kara ji a dace yayin da babu wani abu da zai fito ma har ya hankalin ka Allah ta'ala ya dubi raunin mu da ainihin ba'aful himma raunin himma da muke da ita to dan ya yanke mana hanzari kada ya zama muna da wata hujja da za mu yi wa Allah hujja da ita sai ubangiji ta ala ya ta fito da irin waɗannan hanyoyi wanda za mu iya ilimi zai kai gari shi yasa wani ya zauna ya ce shi shi bai sani ba shi yasa yake yin abin da yake yi za mu wuce wannan lokacin ba za ka yi hujja da rashin sani ba a yayin da kake zuwa wurin da za ka sani in kana zuwa makaranta kana zuwa majalisin ilimi kana zuwa kana sauraron karatu nan da kai wani abu na kuskure sai Allah ya taimaka a san ba da ganganci kai ba amma yadda zaka kwanta a gida gashi can ana ta raba mirasun nubuwa wata rana abu hurara ya fito ga sahabbai ana ta hada hadar duniya ana ta kasuwanci ya ce ya kuke zaune nan gashi can a masallacin annabi ana ta raba gadon da ya bari wasu suka yi zaton cewa ko ya bar wasu kayan abinci ne da waye da waye sai aka ruga aka je aka dawo aka ce ya aba hurera mu ba ga gada ana raba ba yace ah, ba ku ga ana ta karatu suka ba suka ce mun gari kito akwai abin da annabi ya bari ba wannan shi ne mai rafi duwa gwargwadon irin abin da ka fata a cikin gurgurdan ka tanka a cikin gadan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ka ci da farz ka ci da asibci in kaga dama duk wannan dama ce babu wanda zai maka hajju a cikin gadon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sai dai kai wa kanka a gado ne irin namu da ne ga a ce ga mawali da irsi ga ga wani yayi hajjibun wani hajjibun kusan hajjibun rad hajjibun mai. to gadon manzo Allah ba wannan sai dai in kai kai wa kanka hajjibu ka hana kanka gada amma kofa abu take na san malamai sun sha yin lakcoci an sha tsara tarurruka da zaminoni game da hanyoyin da za a nemi ilimi wannan ziyara ce muka kawo ta uwantaka mu zan ku a gaisa da juna kamar da aka saba da shekara ana haduwa muna gaisawa da juna wa juna fatan alkhairi saura mun zo kuma mun saurari wani abu daga Allah ta'ala ya nufa za mu saurara daga darasin kuwa malam tasik kuma mun gan ku mun ji daɗi kwarai da gaske da ganin ku fatan mu Allah ta'ala kamar yadda ya tara mu a nan ya tara mu a gidan aljanna aljanna ta firdausi Allah ya hada mu a gidan aljanna firdausi tare da annabawa da siddiqai da salihai da shuhada da sauran mutanen kirki da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي كوبا كوبي من أنفان إن شاء الله كلمة من دي لقيت التوري فلا ما كما شي فائل دي ما ولكن هنا قوليا الشمال الله يا ساكا مصدع الخير بسوى أن الزيارة تورنا الزمن تشيدي السادة تكمونا نجرب ماوا ragowar yan uwa kun suka yi rakiya su a doktor ibrahim disina a doktor mansur malam sha'aya da sauransu su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah khairan ciya man zaka eh sai magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To dukkan bayanai dai an riga an yi kamar yadda shi malamin mu. ya bayani eh, a madadin eh, gabanin kawo masjidin Qur'an muna ƙara godiya ga malam da ya tawagar sa suka zo suka ziyarce ma wannan majalisi eh, Allah ya sa saka da alkhairi Allah ya sa cikin mizani kamar yadda kuka zo lafiya muna fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gidajen su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika subhanallahi